kuma sannan ya ta nauyi nauyi mu za mu ci su insha Allah Allah ya amsa mu Allah amin Allah ya amsa mu Allah amin Allah ya amsa mu Allah ka duba mu ba ma bakin ciki mu kowa aka samu ba ma bakin eh, ciki mu dai Niger ce insha Allah insha Allah Niger ce eh. kowa ya hawo ba masala eh, nauyi na mu da Zakiru muna nan muna neman kowa na neman kujera Mansir da shi da Murtala da Anas abba shi guda ne eh, jamilu shi da haliru isaka isaka da shi da adamu sai kwa cikin mu guda biyu mu shi manzo malaruna haruna abokin haka kai wani ganda gabai ai bona kai kai kai kai ya ta yi bawa